إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a uku ga watan juma'a da ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 18 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi mai lamba ta 175 cikin jiran darussan da muke lissafin su a wannan aji namu na فصل الشيخ الألباني للأصول دقى مكرنة الدار الحديث السلفية دكي زاريا نيجيريا مكرنة مال الألباني داريا الله يغفر تامش أزو نكي سامو لابار رسولان شغبان إزالة نجار كبنوكو مالا تكور إيسا أنشي يا رسجيا الله وينجي يغفر تامش منا ميكا تعزية ga ƴan uwa da iyalan shi da sauran waɗanda abin ya shafa Allah ya sa ya zama ya yi cikawa mai kyau kuma Allah ya sa ya cika da kyakkyawar kalma Allah ya gafata mai zunuban shi da mu da shi gaba kida a kamar da muka saba muna darussa ne daga tafi mabambanta yau za mu yi karatu a littafin al-madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa at-ta'dil na Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri daga shafi na 511 inda malam yake cewa cikin fasalin da yake karantar da mu akan kutubus su'alat littattafai na jarhuwar ta'adil wanda suke tafiya a tsarin tambayoyi da amsoshi wanda wasu malamai suka taskata tambayoyin da suka yi malamansu ko kuma wasu suka wa malaman su kuma suka taskace za mu tashi a rakami na biyar da ya ce su'alatu muhammad ibn usman ibn abi shaiba li ali ibn al-madini fil jarhi wat ta'dil littafin tambayoyin da muhammad ibn usman ibn abi shaiba yawa malam aliyu dan madini game da aljarhu wa ta'dil wa rubutawar al-imam muhammad ibn usman ibn muhammad ibn abi shaiba al-abasi المتوفى سنة 97 بعد المئة الثانية للهجرة عثمان محمد بن عثمان بن أبي شيبة يا رسول شكرة 297 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin hadisi ne mashuhuri kamar yadda zabi yake cewa ala ba'afin fi inda yake yana da rauni ba wancan ibnu abi shayba da ka sani bane wayya risalatun saghiratul hajm malam yace wani littafi ne dan kankani wa ma'a zalika fa innaha azimatul fa'ida amma kuma mai girman fa'ida ne littafin haythu ishtamalat ala 60 wa 200 tarjama 260 tarjama min at-tarajmi al-mukarrara za ga littafin na dauke da tarjama ne guda 260 wanda wasu daga cikin tarjamomin an maimaita su mutum daya an ambace shi fiye da sau daya wa min dimni hadhihi tarajmi illatu hadithin aw infiradun aw infiradu rawin bir riwayati ar-rawin akhar a cikin waɗannan tarajim din yakan yi magana akan illolin da ke cikin riwayoyin wasu hadisai ko batu akan riwayar wani wanda ya kadaitu da riwaya daga malaminsa kama anna hadhihi su'alatu qad ishtamalat 'adadan kabiran min rijal al-kutub as-sitta kamar yadda kuma ta dauki take dauke da adadi mai girma na mazajen da ke da hadisai a cikin kutubus sitta yayi musu tarjuma wa qad tabasat kutubut tarajimi wal jarh wa ta'dil al-kathira min hadhihi su'alat malamai a littattafan suna jarhuwar ta'adil da littattafan tarjamomi mabambanta sun kwafo maganganu da dama na wannan malami faqad iktabasa al-khatib al-baghdadi fi tarihihi min tariq al-hafiz abi nu'aym al-asfahani as-su'alat fi 34 mawdi'a ala al-misali al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahimahullah ya yi ainihin wato iktibasi ya tsakuro daga wannan littafi ta hanyar malaminsa abu nu'aymin al-asfahani a wurare kamar guda 34 da aka kididdige kama tabas al-hafiz az-zahabi fi mizan al-i'tidal wal mughni fi ad-du'afa wa sir a'lam an-nubala 52 mawdi'a kamar yadda shi malam Imam az-zahabi a tafan shi mabambanta kamar cikin mizan al-i'tidal da cikin al-mughni fi ad-du'afa da cikin siyaru a'lami annubala a dukkan waɗannan wurare an samu wuri guda 52 a inda al-Imam zahabi yake kwafo magana daga wancan littafi waqtabasa al-Hafiz ibn Hajar fi tahdhib at-tahdhib haka na al-Imam al-Hafiz ibn Hajar a cikin tahdhib at-tahdhib wa lisan al-mizan da cikin lisan al-mizan ya kwafo fi 60 mawdi'a a wuri 60 wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin littafin ولا شك أن كثرة الاقتباس من هذه السؤالات على هذا النحو الكبير تدل بوضوح على اهتمام علماء الجرح والتعديل فيها باب شك wannan bayani na cewa malamai suna kwafo maganganu mabambanta da yawa daga littafin na nuni zuwa ga muhimmancin littafin a wannan fage na aljarhu wa ta'dil wa azim istifadatihim minha da kuma girman irin fa'idojin da suka samu daga littafin wattikhadihim aslan da kuma yadda suka yi riko da littafin matsayin madogara wa masdaran da kuma tushen bayani li mu'allafatihim fil jarh wa ta'dil inda suke komawa su dauko magana su saka ta a cikin littafan su na al jarh wa ta'dil malam yace wa qattu bi hadhihi risalatu bi dirasatin wa tahqiq بدراسة وتحقيق الأستاذ موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر في مكتبة المعارف بالرياض عام 40 بعد المئة الرابعة للهجرة an buga wannan littafi an yi taƙiƙe shi an yi dirasarsa wanda wani malami mai suna muwaffaq ibn abdullahi ibn abdulkadir ya yi wannan aiki an buga shi a maktabatu al-ma'arif ta ƙasar riyad a shekara ta 1404 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai malam ya ce sadisan na shida su'alatu abi dawud as-sijistani lil imami ahmad sai kuma su'alat na limamu abu dawuda sahibus sunan zuwa ga malamin sa limamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihima lil hafizi lil imam al hafizi abi dawud sulaiman ibn al ash'ath ibn ishaq al azdi as sijistani المتوفى سنة 75 بعد المئة الثانية للهجرة الإمام أبو داود السجستاني ya rasu ne shekara ta 275 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi shi ainihin tattara waɗannan tambayoyi waɗanda ya ma Ahmad ibn Hanbal ko kuma wasu suka wa Ahmad ibn Hanbal ya hada ya tattara malam yace hawat hadhihi su'alat maddatan ganiyatan fi jarh riwati wa ta'dili wannan littafi na dauke da wato bayanai masu tsoka kwarai da gaske game da bayani akan ingantawa ko raunata mazaje masu riwaya bal kada la yakhruj bi madmuniha an hadha al-janib an-naqdi min ilm ar-rijal yace kai so da dama ma littafin baya fita daga wannan babu yafi damuwa da magana akan jarhi da ta'dil yufhamu min mawdu'ati abwab al-kitab wa madaminha anna su'alati abi daud kanat taduru fi falaki ilm ar-rijali wa ma'rifati ahwalihi in aka kalli littafin za a gane cewa wato abin da yake dauke da shi shine bayani akan ilimin mazaje da halayensu wa min azdiri bi dhikri annahu laysa kullu ma dawwanahu abu dawud fi halal kitabi jaa ala sigati su'al yana da kyau mu gane cewa ba dukkan abin da abu dawud ya rubuta a ciki ne ya zo ta sigar tambaya ba bal aurada aktharahu ala ghairi zalika ya zo da awwa da dama waɗanda ba tsarin tambaya suke ba haifu kana yas'aluhu tara wani lokaci shi ke yin tambayan wa yusdi ila su'ali ghairihi taratan ukhra wani lokaci kuma Abu Dawuda ya saurari tambayar wani ne a gaban Imam Ahmad ibn Hanbal wa kathiran ma kana yajlisu ilayhi dama ya kasance su da dama yakan zauna gaban Imam Ahmad ibn Hanbal wa yatalqa anhu min ghairi mas'alatin ya koya ba wai koya na tambaya ba koya na karantawa rubbama kataba anhu zalika kullahu to wani lokaci ma ya karbuta waɗannan bayanan da Imam Ahmad ibn Hanbal yayi ba da ba ta hanyar tambaya ba faqad awrada 159 nassan ala hay'ati as'ila ya kawo maganganu kala daban-daban magana guda 159 asigar tambaya saddara arba'atan minha bi lafzi daga ciki guda hudu ne kawai aka fara su da fadin sa sa'altu ahmada yace na tambayi malam ahmad wa arba'in wa arba'in wa mi'ata nassan bi lafzi guda 114 kuma aka fara su da qultu li ahmada nace da malam ahmad ibnu hanbal wa nassaini bi lafzi dhakartu li ahmada na ambata wa ahmad wa thalathatu nusus bi lafzi su'ila ahmad an tambayi ahmad ibnu hanbal wa nusayn bi labdi qila li ahmada an ce wa imam ahmad ibn hanbal wa khamsatun bi labdi dhukira li ahmada an ambata wa al imam ahmad haka yake kawo su wa amma baqiyatun nusus faqad rawaha bi siyagin ukhra sauran maganganun kuma ya kawo su da wasu sigogi daban-daban farawa nassan bi lafzi ra'aitu ahmada akwai maganar da ya ruwaito ta da lafazin cewa na ga malam ahmad yana yin kaza wa akharu bi lafzi nasaba lana ahmad ahmad dan hanbali ya danganta mana magana kaza wa thalathatu nusus bi lafzi haddathana ahmad ahmad ya ba mu hadisi wa sa'irun nusus kitabi bi lafzi sami'tu ahmada naji ahmad yana faɗa أما طبيعة الإجابات وطريقة الإمام أحمد في عرضها فلا شك أن الجواب بشكل عام يتولد عن السؤال yace in kuma ka kalli tsarin da shi Ahmad ibn Hanbal yake bi wajen amsa tambayoyin da ɗabi'ar da yake nunawa a wajen amsa tambayar zaka ga cewa amsoshin lalle suna haifuwa ne daga tambayoyi wa yakunu min jinsi maddatihi kuma zaka ga amsar ta shafi abin da aka yi tambaya akai illa anna su'alati abi dawuda kanat taqudu ghimara ilmi marifatar rijal so da dama tambayoyin dama sukan kutsa ne cikin ilimin sanin mazaje faja'at ijabatul imami ahmad dimna al-itari nafsi da haka shi sa amsan ma ita ma ta zama haka walam yakhruj anhu baya sakin layi ya amsa wani abu ya tauni magana can daban bal kanat mutajanisa ma tabi'ati su'alat suna daidaituwa da yawan dabi'ar tambaya wa munsajima ma'aha bi shaklin wadihin wa daqiq kuma suna dacewa da tambayoyin da yanayi wanda yake na sajewa da juna wanda yake a fili fa kana al-imamu ahmada ahmadu rahimahullahu ta'ala yu'aliju al-as'ilata allati tuwajjahu ilayhi imamu ahmad ya kasance Allah ya gafarta mishi yana bada bayani akan wannan tambayoyi wa yujibu alaiha ya amsa su bima yaqtadihi al-hal gurgudan yanayi wa qad yazidu fil jawabi bima yarahu munasiban litagtiyati ba'di jawanibi tarjamatir rawi bayani hali wani lokaci kuma yakan ƙara bayanin da tayu ya ga cewa wannan bayani ƙara shi ya zama dole dan a game bayani game da wani wani sashi na magana akan mai riwaya faqad yadhkuru adad al ahadith allati yarwiha an babu shuyukhi bayan ya bada amsa akan mutumin yakan ambaci cewa yana da hadisai daga wani guda kaza ko daga mutanen gari kaza guda kaza aw yuhaddidu makana sama' ko ya ce karatun da ya koya wannan malami ya koya abun wani to a gari kaza aka yi shi a makka ne ko a iraki ne au an marrawa ko ya faɗa musu malaman shi da ya riwaya daga gare su au marrawa anhu min ashabi ko ya faɗa musu ɗaliban shi wa ghairihim ko wasu su wa qad shuri labadi kutubi wani lokaci ka ambaci cewa malam wani ya rubuta littafi kaza wa kathiran ma yadhkuru baladar rawi so da dama yaka ambaci garin su mai riwaya au nisbatahu ko dangantakarsa ilaihi zuwa ga garin au yushiru ila mawqinihi ko ya faɗi wurin zaman sa wa makan istiqrarihi da inda ya tabbata au ila rihlatihi ko tafiye-tafiyensa wa adamiha ko kuma bai tafiya ba zai bayyana musu cewa wannan malami bai samu halin yin tafiye-tafiye ba au yushiru ila wa rubma tamma bi wasfin rawi yakan ba da muhimmanci wajen siffanta kamannin mai riwaya au zikiri wazifati ko ambatan aikinsa alƙalanci ko makamancin haka au hirfatihi ko sana'arsa au aqidatihi ko aqidarsa wa qad yaj'alu ar-rajula ramzan lit-ta'rif bi ghayrihi ko kuma ya sanya wani malami sai ya zama wato wani abin da zai amfani da shi wajen yadda za a gane ɗaya fa yu'arrifu bihi jaddahu aw abahu aw akahu aw sadiqahu in ya gama tarifin wani sai kuma yace baban shi kuma kaza ne ko su wani su wani su ne abokan karatun shi ko wani dan uwansa ne ko abokin sa malam yace wa qatbi hadha alkitabu awwala bi tahqiqi muhammad rashid rida farko muhammad rashid rida shine ya fara buga wannan littafi fi maktabat almanar ne littafin mai maktabar almanar kenan mai tafsirul manar a alqahira a 1934 bi unwan masailin imami ahmad haka yasa a jikin bangon thumma qubi'a sannan aka sake buga shi bidaqiqil ustaz ziyada muhammad mansur fi maktabatil ulumi wal hikam badatil munawwara am a shekara ta 1994 aka sake buga shi bi unwan aka sake same suna su'alatu abi dawud lil imami ahmad fi jarh riwati wa ta'dili wannan ke sai malai sake cewa sabi annabakai su'alatu tirmidhi lil bukhari tambayoyin da Tirmidhi yema al-imam al-bukhari al-imam al-hafiz abi isa muhammad ibn isa abu isa muhammad ibn isa ibn saura ibn musa at-tirmidhi al-mutawaffa sanata 79 ba'da al-mi'atin al-imam at-tirmidhi ya rasu ka ta 279 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tambayoyi da dama da yema imam al-bukhari malam yace la yakhfa anna al-imam at-tirmidhi abbara amma tahammalahu min shaykhihi al-imam abi abdullah محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه بشتى عبارات التحمل أبني ديك أفيلي تشيوى الإمام, الب... آه الإمام الترمذي يا قبو بياني دراما دقمال من إمام البخاري كما يا أمبتشيس أتكين الجامع دنسا جامع الترمذي تانيا مغنغنو وبنبنتا منها كجيا تشيكالا تشيكالا محمد كو سمعت محمدا كو سألت محمدا ko zakartu muhammadan duk yana faɗan wannan da ire irin su wa qad iltazama al muallif fi hadha al kitabi bima yaqulu fi tirmidhi to mutumin da ya ware waɗannan tambayoyin ya tsaya tsayin daka ya ga cewa ya kiyaye lafazin da tirmidhi ya faɗa bai canza mishi da sa'altu wa zakartu wa hadha ma yantabiqu alayhi unwan al kitabi wa yadullu alayhi shi ma an buga shi tsobiyar hadhihi su'alatu bi taqiq dr yusuf muhammad ad-dakhil fi al majlis al ilmi bil jami'a al islamiyya bi madinah munawwara عام 1400 الموافق لعام 80 و900 و1000 a 1980 daidai da 1400 an buga wannan littafi sai mala yace su'alatu al-barza'i li abi zur'at ar-razi lil imam abi usman muhammad ibn amr ibn ammar al-azdi al-barza'i al-mutawaffa sanata 92 بعد المئة الثانية للهجرة وأن البرزعي سعيد ابن عمر ابن عمار شكم رسول سشكرة ريبيوني دا تسعين دبيو شيها دا سؤالات دا أبو زرعة الرازي ما لن يتشي استوعب الإمام أبو زرعة الكثير من علم الإمام أحمد وعلي بن المديني ويا ابن معين وأضرابهم الذين أخذوا وتأثروا بسيد الحفاظ يا ابن سيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وغيره al'imamu abu zur'a razi rahmatullahi alaihi ya haɗe kusan dukkanin abin da aka sani na ilimin hadisi na malaman shi irinsu ahmad ibn hanbal irinsu ali ibn madini irinsu yahya ibn ma'in da tsararrakinsu waɗanda suka koyi ilimi a gun manyan malamai manyan malaman na irinsu yahya ibn sa'id al-qattar irinsu abdurrahman ibn mahdi irinsu shekul islam abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alal jami' فلذلك لا يستغنى عن أقواله في الرواية سواء في التوثيق أو التجريح da haka maganganun Abu Zur'at razi ba a isa a ce an wadatu ba a bukatar su ba akan maganganun da yake akan masu riwaya ba wanda yake ya wadatu da su yace li hadha hadiyat ajbatu ala as'ilati al-barza'i bi inayati al-ulama'i da haka malamai suka bada muhimmanci wajen nakalta da sanin wannan tambayoyi da aka mishi ya amsa فضمنوا النصوص الكثيرة منها في مصنفاتهم daga malamai suna diban wato fa'idoji da yawa daga littafin shi dinnan suna sakawa a nasu littafin wa alaiha awwala man sannafa fi al-jarh wa at-ta'dil wa qad tamayyazat hadhihi al-ajwibatu bi ma'lumatin daqiqatin an ba'd al-muhaddithina wal ulama akwai bayanai masu muhimmanci masu zurfi da suka shafi malaman hadisi da wasu wato malamai a cikin littafin yace wa awwala alaiha man sannafa fil jarh wa ta'dil wanda suka yi rubutu a jarh wa ta'dil aw tarikh ko ilimin tarihi sun dogara kaco kan da wannan bayanai na Abu Zur'a fa atamada al khatib al baghdadi wal hafid al muzzi al mizzi was subki wal zahabi wa ibn hajar ala aqwalihi fil harith lil muhasib ala al misali wadannan dukkan wadannan malaman al khatib da al mizzi yusuf al mizzi da subki da al-zahabi da ibnu hajar Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su zaga sun dogara yanda maganganun Abu Zur'a game da bayani akan Harith al-Muhasi da kuma Dawud az-Zahid da Yahya al-Himmani duka waɗannan malaman abubuwan da ya faɗa akan su shine malamai suke ta maimaitawa daga bayan shi wa kadhalika tadammara hadhihi al-ajwaba ba'da al-i'tiradati war-radd 'alayha a cikin wannan littafi nashi zaka samu wasu cin gyararraki da mai da martani martani da mai da martani akan wannan martani fa masalan kalamu abi zur'a fi sahih muslim abu zur'a razi Allah ya gafarta mishi yana da matsala da ta hada shi da muslim wanda yayi maganganu akan ta sahih muslim kamar yadda aka sani mun shayi magana akan wannan to zaka samu wannan magana a cikin littafin da kuma amsar da shi ma muslim ya bayar akwai magana a akalla wurare guda biyu a farko za ka ga shi albarza'i ya tambayi abu zur'a game da me zai ce game da muslim da wani malami ɗayan ba zan yata sunan shi ba wanda shi ma ya littafi a wajen sai yake cewa ha'ula'i qaumun aradu taqadduma qabla awani to waɗannan wasu mutane ne da suka yi nufin kawai su zama sun yi gaba gaba kafin lokaci mutane ne masu san asan da su lokacin su bi ba yace fa amilu shay'an sai suka ri wani abu wanda ya tashawwafu da bihi suna so su fito fili a gansu da shi yace allafu kutuban lam yusbaqu ilayhi sun rubuta littafai wanda ba a rigaye su ba babu wanda yake yin wannan littafin da suka yi yace li yaqumu li yuqimu li anfusihim ri'asatan dan a ce su malamai ne shugabanni ne kabla wakati haka kafin lokacin su yara ne masu gaggawa wanda lokacin su bai yi ba sa so sai an ji labarin su haka ya fada sai aka saki bude mai littafin wata rana sai ce to kaga irinta ya ga hadisi daga asbat ibn nasar ya ce to ya za a ce an kawo hadisin asbat ibn nasar kuma a ce asbat ibn nasar alhamdani kuma a ce wai hadisi ne sayi da asbat ina jin ba na manta ba da katan katan ibn nusayr waɗannan mutane guda biyu ya yi magana a kansu wanda dama malamai sa da maganganu a kansu da aka ji a ga muslim shi kuma ya ba da amsa cewa to waɗannan da ya kawo hadisansu ba ya yi itimadi a kansu ba ne ya kawo su ne a matsayin yadda yake kawo mutaba'at ɗin shi nan sannan kuma da magana kuma cewa dan me zai ware ita ce wacce magana dan me muslim zai ware hadisi ya ce su ne sahihai me yake nufi da sauran ya ce to shi ai bai ce wanda bai saba ba sahihi bane duk maganar sana a cikin littafin to wannan wata matsala ce mai zaman kanta wanda na ji a baya mun taɓa yin magana akan ta kuma gaskiya saboda Allah muslim ya fi su gaskiya akan wannan qadiyya duk da yake malamai ne jigajigai kuma magana ce mai zurfi amma dai hadisan daga baya an sallama mashi cewa sun inganta kuma cewa imam muslim ya yi abu kafin lokacin shi wannan za ka yi ɗauka wani wata, wata zamiya ce ta same shi abu zur'a allah ya gafarta mai yana gaba da muslim a tsabaka yana gaba da shi a zurfin sanin ilimin mazaje amma kuma baiwa da allah ya muslim ta wannan bangare bai mishi ba domin shi yanzu littafin shi malamai ne ka ba su karanta shi irin shi wannan su'alat din irin littafin shi na maganganun da ke cikin aljarwar ta'adil na ibn abi hatim razi da sauran maganganun shi da zaka gani a wasu wurare masu iya cin moriyar shi kawai su ne malamai mutakhassisuna a harka hadisi kaga yana da limited abun nan kenan coverage yayin da shi ko muslim littafin shi to shine ɗaya daga cikin tafi mafiya inganci a duniyar musulunci bayan alkur'ani kuma ana iya karanta shi da wa'azi ana iya karanta shi da karantarwa ana ta aiki akai kullum da zaran an ce muslim ya ruwaito duk musulmi zai ji ya natsa cewa yato da gaske ne annabi ya faɗi wannan to kaga wannan wata falla ce da Allah ya bashi shi kuma duk da rigingimu ne da suka dinga faruwa tsakankanin su da sauransu bayan ya littafin ya kawo musu suka mishi itiradi akan wasu abubuwa bai da itiradin ba za ka sai suka ji damuwa cewa don me za a ce mashi ya gyara nan ya ce ba zai gyara ba Allah shi kyauta to shi kuma muslim dama kamar yadda zahabi ya faɗa ya ce yana da hidda mutum ne da yake da zafin hali da irin bayi da sassauci haka wajen abu yana da ɗan waya sha'ani to da ka sai wannan abin ya tasiri ta bayyana kuma a cikin ayyukansu Allah shi kyauta ya ce wa atiradihi ala ba'adin rijali wa ala tasmiyatihi likitabihi aljami' as-sahih kaji magana ce dan me za a kawo hadisin su asbab ibnu nasr kuma dan me zai ce zabin shi wai aljami' as-sahih matattara hadisai ingantattu me yake nufi wa difa'i muslimin an nafsihi fi dalika kuma zaka ga amsar da su daliban suka je suka sake tambayar muslim cewa ga abinda malam Abu Zur'a yace shi kuma ya bada tashi amsa malam yace wa kashafa hadhihi al-ajwatu an ba'd al-jawanib al-ilmiyya aidan fiha yati adadin min ar-riwati wannan amsoshin sun bayyana wasu rigingimu da suka faru game da wasu masu riwaya wa sababi tajrihi ta'ifati minhum da kuma abubuwan da yasa aka rarrata wasu daga cikin su liqai abi zur'a aw al-barza'i bi ba'dhi da bayani akan gamuwar abu zur'a ko shi barza'i da wasu daga cikin masu ainihin wato riwaya sun gamu da su yaushe suka gamu da su yana su gamu da su tubi al-hadith su'alatu bi tahqiqi dr sa'adi al-hashimi dr sa'adi al-hashimi ta kiltafin nan kuma an buga shi fil majlis al-ilmi bil jami'a islamiyya bi wadatul munawwara a shekara ta 1402 daidai da 1982 dimna kitabi Abu Zar at-Tarrazi wa juhuduhu fi sunan nabawiyya muna da shi a makarantar nan mujalladi uku ne malam malam Aliyu akwai shi ko yana nan za a gaishe mujalladi uku haka aiki ne da wasu malamai suke waɗannan Abu Zur'a wa juhuduhu fi fi as-sunan nabawiyya za gan shi dadi kafin kwashin tafi yana nan a layin tarajim na ɗaiɗaiwar malamai yana nan wanda yake son karantawa ya je karanta da daɗewa can na taɓa yin wani bahasi a cikin shi bi unwan ajwata fi zur'a ala as'ilatil barzai an buga shi kuma da wannan unwan din to wannan ke sai al-imam az-zahabi a cikin littafin shi al al-ibaru fi khabari man abar da ya ce sanata ihida wa saba'ina wa mi'atain nan ne ko? shekara ta 271 bayan jira da muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam ma'ana menene abin da ya fara tarihin musulunci a wannan shekara malam ya ce fiha waqa'atu tawahina wa kana ibn tulun khala al muwaffaq min wilayati al ahdi a wannan shekara akai wani yaki da ake ce mishi waqa'atu tawahin wato yakin at-tawahin a wani wuri dake da wani ruwa mai wannan suna wa kana ibn tulun mun ji a baya cewa ibn tulun khala al-muwaffaq ya ce ya cire al-muwaffaq daga wilayatul wilayatul ahl daga kasancewar shi yarima mai jiran gado wa mata bayan yayi wannan khalqi din shi ibn tulun sai ya mutu fa kama ba'duhu ibnuhu khumarawayhi Khumarawai ibn Ahmad ibn Tulun sai ya zama shine yanzu sabon gwamnan kasar Misra ya ci gaba da wannan tawayen da wannan taratsin fajahaza al-muwaffaq waladahu abul abbas al-mu'tadid da haka sai shi al-muwaffaq walil ahd ya rima na wannan gwamnati sai ya shirya wa dan shi runduna shine dan nashi shine abul abbas al-mu'tadid ibn al-muwaffaq sai ya shirya mashi runduna fi jaishin kabir sojoji masu yawa wa wallahu misra wa sham yace ka je ka bude misra da sham ka zama gwamna a can fasara hatta nazala bi filistin sai ya tafi har ya sauka a filistin tare da wani babban komanda ishaq ibn kandaj da muka ji a baya din wa aqbala khumarawayhi khumarawayhi ya taho shi ma da sojojin shi faltaqal jam'ani bi filistina suka hadu a kasar filistin wa hamiyal watisu yaƙi ya tsananta hatta harratin ardubin dima har ƙasa ta yi baƙi da jini aka dinga zubar da jini har wuri ya baƙi ƙirin sun man hazama humara wahi ila misal sannan humara wahi aka wargaza shi ya samu feluwa ya ruga da gudu ya tafi ƙasar misra wa nuhibat khaza'inu aka je aka dinga ɗiban wawasu da ganima a ainihin wato warehouse ɗin shi wurin ajiyarsa wa kana sa'dun al'asar kaminan li khumarawai to wadancan da suka ci nasara a karan farko sai suka gafala kawai da ibar ganima suna ta ibar ganima suna ta biki ashe shi kuma khumarawai ya aje kamin irin wannan abin da su abu su abu su gane suka yi musulmi a Uhud a aje wasu sojoji na kota kwana irin abin da Khalid ya yi ba shine kaminu wasu wanda suka buya kawai sai suka auka musu alahini ghafla suka auka ma sojojin halifa suka yi ta kashe su suka yi ta kashe su fa kharaja ala abul abbas sai suka fito ma abul abbas shine mu'tadid kenan ibnu muwaffaq abu ahmad suka yi ta kashe su wa hum faruna suka kama su suna gudu fa auqaw bihim fanhazama huwa wa jayshuhu aidan shi ma shi abul abbas mutadid shi ma nan ya samu matsala ya ruga da gudu shi da sojojin shi suka fara guduwa zuwa dimashka suka yi ta kwankwasa kofar garin dimashka aka ki bude musu daga baya suka gudu hatta wasala ila tarasus har ya kai tarasus fi nafarin yasirin da yan sojoji kaɗan da an watsi wa zahabat khaza'inuhu aidan shi ma gaba ɗaya ka duke shi ta lalace a wurin hawaha sa'adun wa ashabu wancan sa'ad da shi da mutanen shi sau kwashe ganima sai zama yakin kawai yakin kawai drone kowa ya sha wahala ba wanda ya ciri ba Allah shi kyauta kuma wannan fadi yaki ne na musulmi suna kashe musulmi akan sarauta da shugabanci da mulki ba yau aka fara irin waɗannan balawai ba wa fiha tufiya Abbas ibn Muhammad ibn Hatim ad-Duri sai kuma al-Hafiz Abul Fadl Abbas ad-Duri ya rasu a wannan magana a wannan shekara sunan shi Abbas bin Muhammad bin Hatim maula bani hashim bararren bawa ne ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Abbas bin Duri babban malami ne yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita ya rasu ne bi Baghdad a garin Baghdad fi safar a watan safar sami al-Husayn ibn Ali al-Ju'fi ya ji hadisi daga al-Husayn ibn Ali al-Ju'fi da Aba Nadrin da Abu Nadrin wa tabaqatahuma da sawoyinsu irin su Abu Dawud al-Tayalisi irin su Affan ibn Muslim irin su Yahya ibn Bukayr sannan a a da makamantansu wannan yana daga cikin manyan ɗaliban makarantar yahya ibn ma'in wanda shi ma yana da su'alat daga yahya dan ma'in shi abbas ne duri ba duri ne riwaya a wannan shekarar da ya ilawa ko ta hadisa ta faru wadda malam bai ambace ta bana maka kuma bidaya ne haya zaka ganta a wannan shekarar da muke magana 271 inda ana magana zubar da jini haka ba kai ba gindi akwai wasu jikokin manzo Allah guda biyu sallallahu alaihi wasallama su ne Muhammad da Aliyu ‘ya'yan Al-Husayn ibn Ja'afar ibn Musa ibn Ja'afar ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali jikokin Husayn ne ɗabaka nawa su dai sunansu Muhammad da Aliyu babansu shi ne Husayn Husayn ɗan Ja'faru Ja'far ɗan Musal Kazim ɗin nan kenan Musa kuma ɗan Ja'faru Sadiq Ja'faru Sadiq ɗan Muhammadu ɗan Aliyu Zainul Abidina ɗan Husaini shahidin Karbala dan Aliyu dan Abu Talib ko mun gane waɗannan mutanen guda biyu kawai suka hada rinduna suka tafi garin Madinan manzon Allah garin kakansu suka je suka tara mutane kamar yadda Ibn Kathir ba da labari yace fa qatala khalqan min ahliha suka yi ta kashe mutane a Madina wa akhadha amwalan nas suka kwashi dukiya yace wa ta'attalatis salawatu wal jumu'u aka daina sallar jam'i da juma'o'i ya ce alama dari arba'i juma'in mako hudu lam ya shaɗin nasu jama'ata walal juma'ata mutane ba su je sallar juma'a ba ba su je sallar jam'i ba mako hudu kuma jikokin manzo Allah ne suka yi Allah ya fi musu so da aka zubar da jini jama'a ba sabon abu bane a tarihi dama ya da gaskiya abin da samu ce kanta wannan tarihoyin saboda wani abin zai rage mana abin nan sadma shock don wani bai taba jin an kashe mutum arba'in a rana ɗaya ba sai ta mamaki ba yau aka fara ba ko mun gane ana kashe mutane tun ba yau ba duk da yana ba fa mubarrir ba ne ba ana justifying ba ne amma don kasan duniya dama ba ta taba zama wai a zauna salin alhaka kamar ana zama makoki ba taba zama a duniya haka ba tun da aka sai na umar kamar da annabi ya bishara to haka duniyar musulunci ta wanzu cikin waɗannan fitintunu wasu ma har yanzu ba a taɓa gani irinsu ba ma'ana shekara ɗari nan kusa ko ɗari da hamsin da suka wuce ba a ga irin fitintunin da suka faru a wancan zamanin ba domin a zamanin baya shugabannin ne gwamnonin da da halifafin su suke yanka mutanen su ne suke yanka mutane ba sun kasa kare mutane da ake jin haushinsu bai za su suke sa a yanka mutane tun da kansu hajjaju su abu musulun khurasani su wancan na andalus abin nan mai sunan shi hisham ko hisham al'umawi ga sunan dai babu adadi mun sha ambatansu su ne suke yanka mutanen fa su tsire su su gundule musu kai su sa a akwati a kaimawa da a kaimawa ne yanzu ji irin ta'addancin da hajjaju yi ma abdullahi dan zubair yana na cikin sayan muslim ya kashe shi ya ce ma'uwar na kashe munafikin nan ta ce wallahi ba munafiki ba ne shi na gade ka ɓata mashi duniyar shi shi kuma ya ɓata maka lahirarka ra'aituku afsada alaika duniya afsata alaihi duniyahu wa afsada alaika ukhraka ya ka ɓata mai duniya shi kuma ya ɓata maka lahira dan zaka biya jinin a lahira ya hana a mai jana'iza yasa aka ɗauki gawa aka je aka wurgarta a makabartar yahudawa yana na cikin sai muslim ba wannan kowa ya taɓa karantawa ya ko su na ka irin waɗannan abubuwan kuma sahabi ne faɗin sahabi jikan sayyidina abubakar ɗaya daga cikin zakakuran jaruman sahabbai dama zubair ɗan awam yayin shi uku ne maza mashahure akwai shi abdullahi wanda shi sahabi ne akwai biyun tabi'ai ne su ne wato urwa da mus'ab su biyu da mus'ab da abdullahi suka shiga harkar siyasa duka aka kashe su a siyasa shi kuma urwa ya shiga harkar ilimi ya zama ɗaya daga cikin alfukawo saba'a ya nacewa aisha sai da ya ji duka hadisanta babu hadisan da Aisha ta rawaito wanda Uro bai san shi ba yace wani hadisin ma na ji shi ya fi so talatin an biya muna an biya wani a gabana an biya wani a gabana yace har na waye gari ma duk abin da za faɗa ma na sani ko zan ce yau kaza ne ma za a faɗa da an fara hadisin ma ya sani mun gane to haka duk wanda ya zaba abin da ya zaba haka zai gani Abdullahi dan Zubair fa tare da cewa fa a wannan yakin fa ya fi su gaskiya fa domin mutane sun mishi mubaya'a a matsayin halifa mutane sun mishi kamar yadda nauyi yake cewa su hajjaju su ne yan tawaye a wannan yakin suka kashe shi suka ci mutuncin al'umma suka yi barna a cikin haramin Allah to bayo aka fara wannan ba kuma rayuwa da ta ci gaba da gudana bayan da aka yi shi sa kai dai kai abin da zai amfane ka kawai kokari ka daina biya musulutun mutane a gari da hayaniya da kokarin sai an sai an tirsasa gwamnati ta yi kaza ko a fara kirkiro na hashtag duk ba amfani da zai maka yi kokari kai abin da zai maka amfani a rayuwarka ta addini ko ilimi ko zamantakewa ihris ala ma yanfa'uka ka ci gaba da adda Allah ya kawo zaman lafiya malam ya ci gaba da cewa wa fiha وفيها عبد الرحمن ابن محمد ابن منصور الحارثي سي عبد الرحمن دم منصور دم محمد دم منصور الحارثي البصري ابو سعيد صاحب يحيى القطان shi kuma wannan dalibin Yahya ibn Sa'id al-Qattani yawm al-adha ya rasu ranar babbar sallah bisamarra asamira wa fihi lin yana da dan rauni al-Imam Abu Hatim yayi magana akan shi duk da yake abu awana ya fita da hadisa cikin sahihinsa ana mashi lakabi da kurbizan ba na manta ba kamar da zabi ambata kurbizan wa fiha muhammad ibn hammad al-taharani wannan mutumin tehran kenan shine al-taharani tehran ta kasar iran ta yanzu yana daga cikin masu hadisai a cikin sunan na ibn majah ar-razi al-hafiz ahadu marhala ila abdurrazzaq ɗaya daga cikin wanda suka yi tafiya suka tafi sana'a gun abdurrazak sana'ani suka je suka karatu wa haddatha bi misra wa shami wal iraqi wa kana thiqatan ya koyar da hadisai a ƙasar misra da sham da iraqi malami ne amintacce daga cikin malaman shi baya ga abdurrazak akwai ubaidullahi ibnu musa malamin su bukhari din nan da kuma abun nan abu asimin nabil shi malamin su bukhari ne وفيها إلى يدي أولا شكرا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز محمد بن سنان بن يزيد القزاز بصري ما لا يتي متم بصراني نزل بغدادا يا يتيران أبغدازا روا عن عمر بن يونس اليماني وجماعة ينا دا رواية دا عمر بن يونس دا وسمتاني وجماعة أكوي وني محمد بن سنان الأوكي albahi malamin su bukhari muhammad ibn sinan al-awaki malamin su bukhari da imamun nasa'i sorry da da abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah banda nasa'i banda nasa'i banda muslim shi rasuwarsa mun karanta a baya 223 za a yi tunawa to ba shi bane wannan qala ad-darqutni la ba'as bihi darqutni yace ba ba lafi akan sa wa qala abu dawuda yakdhibu abu dawuda ya tume shi da ƙarya wallahu alam yana da wani dan uwa malami shi kuma sunan shi Yazid ibn Sinan wanda ya rasu wasu shekara ta 264 Imam an-Nasa'i kadai riwaya daga gare shi wa fiha Yusuf ibn Sa'id ibn Musallam wannan aka ake karanta shi Musallam al-Hafiz Abu Yaquba muhaddisul Misisa rawa an Hajjaj al-A'war wa Ubaydillah ibn Musa wa tabaqatihima qala an-Nasa'i thiqatun hafizun wannan da imamu nasa'i ne kadai ya kadauki da riwaya daga gare shi da cikin kutubus sita sunan shi abu sunan shi yusuf ibnu sa'id ibnu musallam kamar da dara kutuni ya fada kamar da imamu az-zahabi ya kawo a cikin tarjumasa yace haka dara kutuni ya ambata al-hafiz abu yaquba malamin garin misisa yana da riwaya daga hajjaj al-a'war da ubaidillahi ibnu musa wa tabaqatihima da sawoyinsu irin su hauza ibnu khalifa irin su abu mishar irinsu alhaitham ibn jamil da makamantansu baya ga imamu nasa'i abu awana shi ma ya fitar da hadisin sa a cikin mustakhraj dinsa imamu nasa'i daga cikin dalibansa yace thiqatun hafiz wa fiha yahya ibn abdak al-qazwini muhaddis qazwin tawafa wa sami'a aba abdurrahman al-muqri wa affan sai kuma wani wanda abokin ibnu maja ne dan garin su tsaran shi haka zabi ya faɗa min nuzara ibnu maja shine yahya ibnu abdak abdak din asalin sunan shi abdul a'zam al-qazwini mutumin qazwin muhaddithu qazwin malamin hadisin kasar qazwina sami'a aba abdurrahman al-muqri wa affan duk malaman shi ne haka nan kuma khalid ibnu abdurrahman al-makhzumi da kuma abin nan makki ibnu ibrahim malamin nan nasu bukhari makki duk malaman sa ne da su affan ibnu muslim sai ya ce sanata 72 wa mi'atain shekata 272 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha ahmad ibn abd al-jabbar al-utaridi al-kufi fi sha'bana bi baghdad fi ashr al-mi'a sai kuma malam ahmad dan abd al-jabbar al-utaridi mutumin garin kufa ya rasu a watan sha'abara na shekara ta 272 yana cikin wato goma ta ɗari ma'ana 90 da wani abu kenan shekarunsa daga cikin ɗalibansa akwai ibn abid duniya da abubakar ibn abi dawuda da wasu malamai al'imamu alhafidul mizzi a cikin tadibul kamal ya kawo cewa abu dawuda ya riwaya daga gare shi a cikin sunan ɗansa sai dai al'imamu zahabi da shi da ibn hajar sun yi inkarin wannan magana suka ce ba haka bane abinda ya faru akwai ziyadat da abu sa'id ibn al-arabi yayi a littafin abu Dawud. to a wannan ziyadat din ne shi ya kawo riwaya daga ahmad ibn abdul jabbar al-utaridi haka suka ambata zabi a cikin siru alamin nubala da cikin al-kashif shi kuma ibn hajar a cikin tahzibut tahzib wallahu a'lam wannan malami ya ji hadisi daga abubakar ibn ayyash da Abdullahi dan Idris da tsararrakin su irin su Abu Muawiyata ad-Darir irin su Habs ibn Ghiyath irin su Waqi' ibn al-Jarrah da manyan malamai ire-iren waɗannan Ibn Hibbana ya wasaka shi a cikin as-siqat kenan wa fiya Ahmad ibn al-Farh sai kuma Ahmad ibn al-Farh Abu Utba al-Hims mutumin Hims al-ma'ruf bil Hijazi ana ce mishi al-Hijazi rawa an baqiya wa jama'a yana da riwaya daga baqiyatu da kuma wasu mutane wa qala qala ibn adiy huwa wasatun laysa bi hujja ibn adiy yace matsakaici ne dan tsakiya ne ba wai madogara bane shi in ana neman malamai dakka wa fiha har ila yau a wannan shekara ahmad ibn mahdi ibn ibn rustum ahmad ibn mahdi ibn rustum al-asbahani الرازي الزاهد الرازي صاحب المسند من مسند النم رحل وسمع أبا نعيم wa tabaqata ya tafi yayi karatu a gun Ubay Abu Nu'aym al-Asfahani da sorry Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn da sawayensa irin su Ibn Abi Maryam kenan da irin su Muslim ibn Ibrahim at-Tabuzaki irin su Qabisa sanan daga cikin ɗaliban shi akwai Abubakar ibn Manda shine ake ana ana bada labarin cewa lam yu'raf lahu firashun limuddati arba'ina sana ya shekara arba'in ba shi da abun kwanciya saboda tsaba kiyamu lailu ko gado bai da shi ko shimfiɗa shekara arba'in akwai wata ya kasance Allah ya bashi arziki da wadata shi wannan malami shi Ahmad ibn Mahdi ibn Rustum kamar da zabi yake fara yace kana sahiba diya'in wa amwalin anfaqaha wa atlafaha fi khidmati ahli hadith yana da dukiyoyi da akarat wato landed properties duk ya ciyar da su ya halakar da su wajen taimakon ɗalibai na hadisi in za su yi rahila ya ba su guziri in sun zo wurin shi dinga ci da su yana ba su abinci da wurin kwana ya ba su allowance haka ne yaji wanda zai aure ya taimaka mushi wanda an mushi mutuwa ya sai mai likafani hakurin shi daga kare an faƙa hawa atlafa fi hikmar adal hadis akwai ta kisa garibiya da ta faru da shi gariba jiddan da kan shi ba da labari daga baya wata mata to ta same shi cikin dare da ciki sai alga ta malam ka taimaka kamar rai wannan cikin bayi da uba an tuhume ni na ce kai ne mijina don Allah ka rafa min asiri shikenan kuma ya rafa mata asiri aka aka yi haihuwa ita zauna a gidan shi ta haihu aka zo aka yi ta mishi barka na ɗa ya yi ma yaro suna bai ce kowa kome ba sai ce da aka yi suna sai rubuta takarda ya kai wa alkalin gari ya ce ashe da rasa kita shi kenan ta kwashe kayan ta tafi da ta tafi kuma ya dinga aika mata da nafaka na yaron har shekara biyu sai aka baka ce mishi ai yaron ya mutu sannan dai na aikawa daga baya ta tattara kudin gaba da ta dame da shi ya ce a wannan kudi ai gadan danki ne ki cinye sai daga baya ya bada labari ya ce ga abin da ya faru bai tona mata asirin ba da ta ce don Allah ka taimake ni a wannan kisa ce gari biya wannan auliya ku kenan eh Allah shi kyauta Allah kaɗai ya san abin yadda ya kalla abin da yadda ya fassara da kuma irin yadda ya gani hala hadisan nan na rufin asiri su ya kalla da falalarsu man satara mu'mina satarahu Allah yana na cikin sirri alamin nubala wai labari ne mai nisa ban kaje zaka gani Allah ya gafarta mishi wa fiha har ila yau dai a wannan shekara Abu Ma'in Ar-Razi Al-Husayn ibn Hassan Al-Hafid sai Al-Husayn ibn Hassan Al-Hafid rahala wa sami'a Sa'id ibn Abi Maryam ibn Abi Maryam wa Aba Salama at-Tabuzaki wa tabaqatuhuma wannan sa cikin malaman sa yana da riwayar muwadda wannan cikakken riwayar muwadda daga Yahya ibn Bukair to Al-Hasan ibn Al-Husayn ibn Al-Hasan a wannan dabakar masu riwaya akwai su da irin wannan sunan da yawa akwai Al-Husayn bin Al-Hasan Al-Marwazi Abu Abdullah Al-Marwazi wanda ya rasu ka ta 246 ya da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Majah kaga kusan dabakar su daya da ba nisa sosai akwai wanda ya rasu ka ta 188 wanda yake da hadisi a cikin Bukhari shine Al-Husayn bin Al-Hasan Al-Basri Bukhari da Muslim da Nasa'i sun fitar da hadisin shi wancan akwai kuma Al-Husayn ibn Al-Hasan Al-Fazari mutumin garin Kufa ne yana da hadisi a cikin sunan Nasa'i kadai ya rasu ka ta 208 akwai abu abdullah al-hussein ibn al-hassan al-aufi wani alƙali a zamanin halifa mahadi rasuwarsa shekara ta 201 akwai kuma al-hussein ibn al-hassan ibn harbi nisulami wanda yake da hadisi a cikin tirmidhi shi ma da ibn maja wanda al-imamu ibn hibbana ya kawo shi a cikin fiqat ya ambaci cewa ya rasu a shekara ta 200 abin nan shi ma na manta shekarar na kuɗa biyar bayan da shida kamar wancan ne sake dawo mun cika kwalata ko wallahu alam to wannan amma wanda ake magana anan sunan shi al-Husayn ibn al-Hasan ar-Razi wanda shi kuma kaga 200 kenan da 72 kamar yadda muke bayani anan wa fiha Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Abadi Abu Ahmad al-Farra an-Naisaburi al-Faqih al-Adib sai kuma Malam Muhammad dan Abdul Wahhab al-Abadi Abu Ahmad al-Farra mutumin garin Naisabur wanda wanda ya rasu wanda ake cewa alfaqihul adib malamin fiqh kuma malamin adabi ahadu awiyatil ilmi ɗaya daga cikin buhunan ilimi sami'a hafsa ha na tsallake yake sulaiman bin saif alhafi sulaiman ibn saif ibn yahya ibn dirham kenan abu dawuda muhaddisu harran wannan ma dangaren su ibn taymiya kenan cikin cikin kasar turkiya ta yanzu ko وشيخها محدث حران وشيخها سوري محدث حران وشيخها في شعبان a watan sha'ban na wannan shekara yana hadisi wannan a cikin sunanta ta nasa'i da abu awana da kuma ibnu adi ya ruwaito maganganu daga gare shi a cikin littafinsa yana da hadisi daga sai yazid ibnu harun da sawayin yazid sai muhammad ibnu abdul da muka ambata wanda aka ce ahadu awiyatul ilm sami'a hafsa ibn abdullahi ibn abdullah wa ja'far ibn aun wal kibar da manya manyan malamai wa fiha muhammad ibn ubayd ibn yazid abu ja'far ibn al munadi al muhaddith fi ramadan bi bagdad ya rasu a watan ramadan a garin bagdad walahu mi'atu sana wa sittata ashara shahar shekararsa 100 da kuma watanni 16 wato shekara da ɗaya kenan da wata hudu wannan ya daɗe sosai sami'a hafsa ibn riyasin wa ishaqan al-azraq wa tabaqatuhuma irin su abu usama da makki ibn ibrahim duk malaman sa wa fiha muhammad ibn auf ibn sufyan abu ja'far al-ta'i sannan sai shi ma wannan abu ja'far al-ta'i muhammad ibn auf muhaddis hims malamin kasa hims sami'a muhammad ibn yusuf al-firyabi yana da hadisi daga Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi wa tabaqatihi wa kana min a'immatil hadith yana daga cikin malaman hadisi wanda suke ainihin sanannu na'am bari sa shi eh za ka dauka ko waye wanda bai da littafin nahwu nan mansur baka da shi ko ina naka yake waye bai da shi waye bai da littafi anan kowa na da shi ka alaura ka yi na gilashin kamar tukuna mi kamshi na'am sadaka ne daga ba'dul muhibbil khair ni ba ba na sadaka ne wannan a to kayan kudi a ta baka sadaka kuma haramma sai na hau ko tari malaman hau za mu tashi daga tarjama ta ibn sikit haka ake karanta ibn sikit wato mai yawan shuru kenan wazani ne daga fi'ilil fi'ilil asali wazani ne na ruba'i kaman dihliz kaman iblis kaman idris kaman itri da ana faɗan haka to idan sulafi ne sai a sa shadda sai a ce sikir khimir haka shirrir wanda yake nuna tsananin abu ana cewa fisik wato babban fasiki kenan haka khimmir babban mashayin giya shirrir babban mutum mai sharri to haka sikit wanda ya kai tsananin tsanani wajen yin shi duka wazanin su kenan sikit shirrir da makamantansu to shi baban shi ne yake da shuru shuru sosai har bai magana zan ko a Hausa akan sa suka ga ce ana ce mishi kurma kuma ba kurma bane saboda tsabaragen shuru shuru ismu yaqub ibn ishaqa abu yusufa wasikitu laqabu abi sikitu laqabin babansa ne luqiba bidhalika li'annahu kana kathira as-samt ajuku saboda ya kasance yana da yawan shiru yu'addu ibn sikit imaman fil lughati wal adabi wa shaykha tabaqatihi wa aktharaha kitabatan ana lissafa shi a matsayin limami a adabi da lugha kuma malamin da yake gaba da sauran sa'o'insa a wajen sanin ilimi da kuma mafi yawansu wajen rubuce-rubuce asluhu min khorzistan asalin garin su kenan khorzistan bainal basarati wa faris yanzu kasar iraki iran ne wa ta'allama bi bagdad a garin bagadaza ya koyi karatu wattasala bil mutawakkil al abbasi ya samu saduwa da halifa al mutawakkil al abbasi wanda ya shekara ta 247 fa'ida ilayhi bi ta'dibi auladi al mutawakkil ya bashi aikin karantar da yayan shi su al-mu'taz kenan da al-mu'ayyid akwai Ahmad ibn Ubayd wanda abokinsa ne yake cewa shawarni yaqub fi munadamati al-mutawakkil fa nahaituhu fa hamala qawli ala al-hasad yace ya taba shawarta ta yace me nake gani halifa fa yana bashi invitation cewa ya dinga zuwa munadama shine akwai majalisi na sarakuna bayan an gama zaman fada wanda yake formal zaman fada da yamma akan yi zaman munadama ko kuma abin da suke ce ma as-sahara shine kaman till down kenan zaman dare a zauna kaman zaman party yadda suke yi su sarakuna wancan zamanin za a zo a kafa kujeru a bakin wani lambu ko a cikin wata babbar fada ko yadda ya sawaka ne za a zo a kawo kayan shaye-shaye da ciye-ciye da 'yan mata bayi wanda za su dinga musu za su dinga ba su giya da zoko suna sha suna musu rawa sai kuma samu mawaka da sauran waɗanda suke 'yan shagala su ta gabatar da maganganu ko waƙoƙi da makamantansu to idan sarkin yana da son abin nan ilimi sai gaito malamai su kuma su zo su dinga ta'aliki da sharhi akan waƙoƙin da ake gabatarwa to sai aka gayyaci shi wannan malami aka ce ya dinga ba wannan majalisin sai ya shawarci abokin shi wani malami sai ya ce mashi in ina baka shawara ka guji sarakuna ka dai kakka je wurin wajen ba irin wurinka bane sai ya ce hasada kake mu saboda kaga na samu shiga shi shine fa mala qauli alal hasan ya dinga fada ce ka ji wani daga na kai mai shawara me yakon za a bani appointment a cabinet wai ya ce kan na karba wannan ai hasada ce azan mutane sa da saurin wato interpretation duk wani abu da zaka fada da ya da ya nuna wani abin da ya ba daidai bane yana da sauki mutane su interpretation shi a matsayin hasada ba kuma koyaushe yake zama hasada ba ya danganta ne ga fahimtar mutane da kuma yadda suke kallon abu idan su suna son wannan da kai magana a kan shi ko suna son abin da yake yi malami ne ko ɗan siyasa ne ko mai kaza ne sai a ce ka yi mai hasada za ka sai mutane su iya bakinsu don a zauna lafiya wani ma sai yi magana don kar a zo ana ta rikici waje alahu fi aidadi nudama ya san shi a cikin abokan zaman shi sun makatalahu daga baya kuma ya kashe shi ne sababin la yu'raf ala wajhi dikka ba a tantance meye dalili ba amma zamu ji ɗaya daga cikin dalilan da aka ambata zai kawo shi a gaba fa haka ibn tagri bardi ibn tagri bardi mai littafin nan an-nujum adh-dhahira fi akhbari misra wal qahira sai ya hakaito wa min qablihi ibn kathir kafin shi al-allama abul fida isma'il ibn kathir shi kuma a cikin tarihi dinsa yace kila aka ce an ƙila sa'alahu an ibnaihi al-mu'taz wal mu'ayyad ya tambaye shi game da wannan yayan guda biyu ahuma ahabbu ilaihi am am al-hasan ce da su da hasan da husaini jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanne ka so radiyallahu anhu ma faqala ibn sikki sai ibn sikki yake cewa wallahi inna qambaran khadima aliyin khairun minka wa min ibnaika na rantsi da Allah kambaru wanda yake bawa bakin fata a gidan sayyidina ali ya fi mini kai da kai da yayanka gaba daya fa amara al-atraka fa sallu lisanahu wa hum ila dari bi bagdad fa mata sai yasa sojojin shi turkawa sai suka aka kama harshen shi aka kizge sai da ya cire aka datse harshen shi daga cikin bakin shi aka aka ce aka nade shi a cikin wani bargo kawai aka je aka wurgar da shi a kofar gidan shi shikenan washe gari yayi bleeding to death Allah shi kyauta ومن كتبه إصلاح المنطق akwai littafin shi islahul mantiq al mantiq anan ba mantiki ilimi ba mantiki abin magana baki gyaran abin baki kamar littafin su idin ne islahul menene saunul mantiq anil kalami wal mantiq kiyaye baki daga ilmul kalam da ilmin mantiq saunul mantiq to al mantiq farko da ma'anan wato baki abin magana to ya za a gyara harshe littafin nan shahada gaske tafi masu muhimmanci kwarai alladhi qala anul mubarrid ma ra'aytu lil bagdadiyina kitaban ahsana min ban ga wani mutumin bagadaza da littafi da kai wannan ban ji ainihin wato al mubarrid walahu kitabul alfaz wa kitabun fil adbat zabi game da al adbat wato kalmomi masu daukan ma'ana da kishiyar su da yake akwai ne gingimu sosai game da ko akwai kalmomi haka ko babu kalma ta bada ma'ana a da kuma a'a ta bada ma'anar fari da ma'anar baki ta bada ma'anar kyau ko muni wasu malamai suna ganin babu amma ko a Hausa fa akwai su ba dan kace mai dan jiki a Hausa dan jiki ina daukan kakkaura ina daukan siriri haka an kace wani an sa mai ido sa ido na iya nufin ba ruwan kowa da shi sa'iru na iya nufin ko mutane sun matsa mai da ganin mai yake yana iya ɗauka haka to a larabci akwai kalmomin da suke ɗauka irin waɗannan hukunce-hukuncen kaman ragiba da ake yawan magana a kanta ragiba ya so ragiba ya ki da nasaka ya rubuta nasaka ya goge suna nan da yawa ire-irensu to su ne ake rikici a kansu ake ci musu al'adubat kishiyoyin junansu wa akhar da wansu fil qalbi wal ibdal game da canza harufa al qalb a mai da harafi gaba ya kuma baya da kuma al ibdal canjin huruful illa musamman wa qad sharaha diwana urwa ibn al ward akwai wani mawaki daga cikin fattakuna a jahiliya mawaki ne kuma dan daba kaura ne babba urwa ibn al ward kabilarsa daya da antara al abasi da kuma qais ibn al-khatib shi ma wani mawaki shahararre a jahiliya ya sharhin diwar din su wa kitabuhu fil ajnas yu'addu min ahsani ma allafa fi ma ullifa fi littafin shi na game da al-ajnas yana da gaskin kafe mafiya muhimmanci a wannan fanni wa allafa kitaban fi saraqatu shu'ara wato inda mawaka suka kwaikwayi junan su wa fil hasharat sunayen kwari da larabci wa sharaha ghayra qalilin min shi'r al-kibari kal akhdari wa abi nawas wal'asha wa zuhair umar bin abi rabi'a duk waɗannan ya sharhin waƙoƙinsu walahu shi'irul mu'allaq sharhul mu'allaqat wa gharibul qur'an ghayr dhalika min musannafatin nafi'a shi sa yake cewa yafi kowa rubutu a zamanin su sai kuma az-zajjaj az-zajjaj zamu zo mu ji na gaba akwai kuma az-zajjaji dalibin wannan kenan to wannan shine zajjaj abin da yake nufi zajjaj shine mai aikin mai aiki a gilas aikin gilas kaman amma asali yana matashi kafin ya zama malami yana aikin yankan gilas kenan za a ce ko wani abu makamancin haka dan asali dai abinda suke shine laifin irin abinda ake matukunyar ƙasa ban san me sunan shi da Hausa ba ta dinga juyawa dinnan ana sa hannu ana tarmiminta wallahi ba su sunan abin da Hausa ba ana yin tukwane kaje yin tukwane na ƙasa ko ko masu yin kasko akwai abu da suke takawa da zai sa ƙasar ta dinga juyawa haka tana juyawa su kuma suna sa hannu suna molding ɗinta yadda suke so ni ba san sunan shi ba shi ne abin nan mai ake ce mashi takhrid kenan da larabci takhrid zujat wallahu alam hausa ta mutu riga ta rikikice ne sai a hankali ismu ibrahim ibn sari ibn sahal abu ishaq an-nahwi al-mufassir malamin nahwu da tafsiri kana min ahli al-fadl wa ad-dini wa jamil al-madhhabi wa al-i'tiqadi yana daga cikin malamai masu falala da addini da mazhaba da wanda suke bin mazhaba lafiyayya da da aqida mai kyau ولقب بالزجاج انا ce mashi zajjaj لانه كان يخرط الزجاج ya kasance yana aikin wannan molding din na shabi bagdada wa talaqa an sa'lab wa thumma an mubarrid wadannan duka malaman shi ne sa'lab da mubarrid da kuma a a wa fi muqabili ajrin muayyan da'i agun mubarrid sai da ya biya kuɗi school fees sananne wanda yake biya duk lokaci bayan lokaci sannan ya koya mai karatu wa rafa al-akhira min sha'anihi shi wannan malamin na ƙarshe al-mubarrid din shine kuma wanda ya taimaka mishi wajen aka ji labarin sa ya samu daukaka hatta addaba al-qasim ibn ubaidillah ai shine ya horar da wani mutum mai suna qasim ibn ubaidillah alladhi akhadha yunasibu ba'da tawallihi al-wizara lil mu'tadid wannan wannan al-qasim din ya zama waziri ga mu'tadid shi ya dinga taimakon malamin shi din nan har sai da ya mai da shi babba sun masa'adatul aqdaru wa nadama al-khalifatul mu'tadid ya samu shiga cikin fada shi ma wada khala yawman dara sa'ala fawajadahu fawajada ma'ahu aba musa al-hamid wata ne ya shiga ya samu sa'alab tare da abu musa al-hamid wasatara da al-haditha zance ya kai zance ila ila zammihi mal mubarrid har suka zagi malamin shi mubarrid thumma sibawayhi wa yunus suka zagi sibawayhi da yunus فاغتاب الزجاج sai ya fushi wa khata'a sa'alaban fi nisfi kitabi sai ya je littafin sa'alab mai suna al-fasih ya kuskurantar da abubuwa da yawa kamar rabin littafin lamma arada sa'alab li khataqli li taqti'ati siboy fil kitabi yayin da shi kuma sa'alab dama yayi kokarin ya ci gyaran siboy a cikin al-kitab id ta'aqqabahu bi itiradatin asharatin shi sa'alab ya samu kurakurai guda goma da ya ce ya gani a cikin littafin siboyi shi kuwa baina ma kitabul fasih kulluhu 20 waraka yayin da littafin nashi kuma takarda 20 ne wa min muallafatihi muqtasaru an-nahwi wa ma la ma yansarif ma la yansarif wa sharh abyat siboyi wa kitabi fa'altu wa af'altu wa lahu musannafatun fi ma'ani al-qur'an wa tafsir وخلق الإنسان وخلق الإنسان وأشياء أخرى دي لتفاي أكن ودنا أبوا ما بنبنتا يا رب تلتفاي أكن سو ورم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله sai Allah ya kimu darasi na gaba ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik